Wannan karo matasa sun tsaya takara kama daga kan neman gwamna 'yan majalisar wakilai da dattawa. Binta Garba ita ce ta lashe zaben majalisar dattawa daga Adamawa ta Arewa da yin nasara kan gwamna Bala Ingilari. Ta ce takaicin kuncin da jama'a ke ciki ne ya bata kwarin gwiwa. Ƙasar nan tana neman zaman lafiya. Mu mun san wahalan da muke ciki, iyayenmu an kashe, kanne mu ba su nan, kakanne mu ma sun mutu, waɗansu saboda rashin abinci, waɗansu saboda rashin kula da wannan abun. Muna kan cikin baƙin jini, ba mu so kuma a ƙara muna wani baƙin ciki. Manyan jam'iyyun Najeriya PDP da APC sun tsaye da 'yan takarar gwamna tsarin juna a jihohi da dama kamar Neja, Kaduna da Adamawa, inda Taraba ke da mace ɗaya da ke takarar gwamna wato Hajiya Jummai Alhassan da ke samun mara bayan shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari. Gender or social status anya mata ba a biya rima a sha kiɗa suke wa dandalin siyasar ba kuwa? Sunana Hawa Muhammad, Woman Leader ta Northern Youth for APC 2015. duk mata da ka sani especially matan arewa mun fito da ƙarfinmu kuma mun tsaya tsakani da allah saboda muna bukatar canji Ga matashi Bindo Jibrila ga Nuhu Ribado na kalubalantar juna a Adamawa. Mai ribaɗo ya saba cewa ne. Daga lokacin da za a nemi mutane wanda za su zo su karbi mulki su yi shugabanci kuma talaka ne mai wannan karfi. shi ne mai hakki na fitar da mutane idan ya ce bai yadda ba ba wanda zai tilasta shi idan kuma za a tilasta to ba a samu zaman lafiya ba za a jira zuwa zaben gwamna da 'yan majalisun jiha ga matasa da mata nawa ne za su kai labari